فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبني حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen suratun ruhu Allah ya sa albarka a cikin abin da muka karanta yau insha Allah za mu shiga cikin suratun lukman suratun lukman ita ma sura ce tana karantar da waɗansu manya-manyan darussa guda uku abu na farko magana a kan wahadaniya ta Allah kaɗaitakar Allah hakkokin da suke kan bayi game da mahaliccinsu hakkin bayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora musu su sauke a tsakaninsu da Allah kafin damuwarsu da Allah abu na biyu tabbatar mana da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammadu manzan Allah ne abu na uku hakkokin ƴaƴa akan iyaye e, yana daga hakkin ɗanka a kanka ka nuna ma ɗanka a yadda iyaye suke da hakkoki a kan ƴaƴansu ta yadda idan ƴaƴansu ba su ba su hakkokinsu ba zai zama sanadiyar azabtuwarsu a ranar alkiyama to su ma 'ya'ya suna da hakkoki a kan iyayensu wadda idan iyayensu ba su sauke waɗannan hakkoki na 'ya'yansu ba zai zama sanadiyar azabtuwarsu bayan sun mutu Allah ya samu dace Allah ya mana jagoranci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام waɗannan harufa guda uku malamin tafsirin alkur'ani suna ce musu alhuruful mukaffa waɗannan alhuruful mukaffa malamin sun yi saɓani a kansu su waɗannan harufa wani saƙo suke ɗauke da shi a cikin alkur'ani domin alkur'ani bayani ne zuwa ga mutane waɗannan harufa guda uku da alifun da lamun da mimun to wai su wani saƙo suke ɗauke da shi a cikin alƙur'ani irin waɗannan haruffa Allah ya buɗe farkon surori guda ashirin da tara a cikin alƙur'ani da su waɗansu malamai suka ce waɗannan alhurufin mukaffa'a sunaye ne daga cikin sunayen Allah waɗansu malamai suka ce a'a waɗannan alhurufin mukaffa'a sunaye ne daga cikin sunayen surorin da aka buɗe surorin da su jama'a mun fahimta ba ana cewa suratul sad ba ba ana cewa suratul qaf ba suka ce to kowace sura da aka bude ta da wani harafi daga cikin waɗannan alhuruful muqaffa'a suran bayan sunan da take da shi wannan harafin shi ma sunan ta waɗansu malamin tafsiri suka ce a'a waɗannan haruffa babu wanda ya san ma'anansu idan ba Allah ba waɗannan malamin idan sun zo fassara alkur'ani idan suka karanta waɗannan haruffa sai su ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika sai su ci gaba da tafsirin alqur'ani su waɗansu malamai daga cikin malamin tafsirin alqur'ani suka ce waɗannan alhurufu mukabba'a suna ɗauke da ma'ana abinda suke ɗauke da shi na saƙo zuwa ga bayi shine ƙalubale ne zuwa ga larabawa da sauran al'umma duka akan tabbatar musu da cewa alƙur'ani magana ne na Allah waɗannan harufa da shi da su larabawa suke tsora dukkan zancensu da maganganunsu amma yau sai aka zo da waɗansu harufa daga cikin waɗannan harufa suka gagara kan menene ma'anan waɗannan harufan wannan ƙalubale ne mai girma da Allah ya ƙalubalance su da shi akan tabbatar musu da alƙur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah wannan shine ra'ayin Ibn taymiya shehun musulunci shine ra'ayin malam muhammad amin shankidi a cikin tafsirin sa adwaqul bayan fi ilahi alqur'ani bil qur'an malam shankidi yace kuma yana daga cikin karina da zaka gane cewa waɗannan alhuruful mukaffa'a ana bude farkon surorin alqur'ani da su ne domin a ƙalubalanci larabawa akan alqur'ani a kalubalanci dukkan mutane da aljanu akan alqur'ani yace duk suran da aka bude wani wata duk suran da aka bude ta da wasu harufa daga cikin irin waɗannan alhuruful mukaffa yace zaka samu karatun da ke biyo bayan harufan zaka samu jawabi Allah ke yi akan alqur'ani jama'a mun fahimta duk suran da aka bude ta da waɗannan alhuruful mukaffa Yasa idan ka kalli karatun da zai zo a gaban haruffan to za ka ga karatun yana bayani ne akan shi kansa alkur'ani darajar alkur'ani matsayin alkur'ani kansa da kansa jama'a mun fahimta Allah yake alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه الله والقرآن ذي الذكر قاف والقرآن المجيد ياسين والقرآن الحكيم ما لا شهيد يكي duk suran da aka buɗe ta da irin waɗannan harufan za ka samu karatun da Allah ke buɗe suran da shi yana ma mutane ne jawabi akan alkur'ani shi kansa da kansa jama'a mu fahimta Allah yake tilka ayatul kitabil hakim ay hadhihi ayatul kitabil hakim lianna asma'al ishara yatanawabu ba'daha ba'da tilka ayatul kitabil hakim ay hadhihi ayatul kitabil hakim tilka ayatul lahi hadhihi ayatul layl Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyi da muka saka a gaba gare mu za mu karanta Allah ya ce ayoyin littafin alqur'ani ne alhakim wanda yake cike da hikima gaba da bayan sa Allah babu wani littafi da aka mishi zubi aka yi bayani a cikinsa kamar Allah ce tilka ayatul kitabi tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyi da muke karantawa a cikin alqur'ani Allah yace ayoyin littafin alqur'ani ne Allah sai yace alhakim littafi ne da yake cike da hikima gaba da bayan ta ko ta ina alqur'ani yana dauke da abubuwan mamaki na zance wanda duk wanda ya karanta alqur'ani ko yayi tadabburin alqur'ani dole ya gamsu alqur'ani maganar Allah shi yasa duk fasahar larabawa aka kalubalance su da alkur'ani ko da sura ɗaya ta alkur'ani su kawo ko da inna a atsaina kalkautar su kawo sura kamanta amma ta gagara su wallahi tallahi ba zai so babu inkarin kowane irin ilimi matsar na ɗauke da alkai amma zubin da Allah ya ma alkur'ani ilimin da Allah ya sa a cikin alkur'ani shiriyar da Allah ya sa a cikin alkur'ani ta ɗara tunanin duk wanda zai yi magana a kan ilimi ilimin alkur'ani ilimi ne da Allah ya saukar da shi na musamman zuwa ga Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim waɗannan ayoyi da za mu karanta Allah ya ce ayoyi ne na littafin alkur'ani da yake cike da hikima hudan wa rahmatan lil mu'minin Allah yake kuma wannan alqur'ani shiriya ne wa rahmatan kuma jin kai ne rahama ne lil mu'minina Allah yake ga waɗanda suke kyautata alakar su da Allah da waɗanda waɗanda suke kyautata alakar su da bayin Allah al-insan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambayi malaika Jibril malaika Jibril ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da al-insan yace anta abudallah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shi shine mataki na a duk inda kake duk halin da kake duk mu'amalar da kake kana mu'amalar tattare da zi a cikinka Allah yana kallon ka yana jin abin da kake yi kana kiyaye dokokin Allah a daidai wannan lokaci to ka kai martaba ta isani a wajen alakar ka da Allah Isani. tsakanin bayin Allah a tsakaninsu shi ne kyautata mu'amalarsu da ‘yan uwansu, kar ka yi alaƙa da wani a wajen mu'amalarsu a samu wata cutuwa ko wata tawaya ta janibinka a kan abin da ya shafi haƙƙinsa, kyautata wannan mu'amalar ana ce mata kisani. Allah sai ce, hudan shi alƙur'ani shirya ne, wa rahmatan alƙur'ani jin kai ne lil ga waɗanda suka kyautata alaƙarsu tsakaninsu da Allah suka kyautata addininsu tsakaninsu da Allah kuma suka kyautata alaƙarsu da bayin Allah in kwa mun fahimta ko a cikin suratu ali imran ke cewa alladina yunfikuna fis sarai alladina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimin al ghayz wal 'afina 'anil nas والله يحب المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء الله يتي وإنهم مرسلين سوني وأن سكي إنفاقي سكي تيمكاوا da dukiyarsu akan bayin Allah bin sarra'i Allah ya ce a lokacin da suke da walwala wa zarra'i da kuma lokacin da suke cikin kunci Allah ya ce duk da haka haka suke matsawa su taimaka ma bayin Allah domin al'amarin ya gudana a cikin aminci wal kafirin na Allah ke kuma suna da kame fushinsu kan bayan Allah wal afina alin nas suna da abuwa tsakanin su da ƴan uwansu wallahu yuhibbul muhsinin Allah ke Allah yana son masu kyautatawa irin waɗannan bayin Allah irin waɗannan mu'amala shi ne ake cewa ihsani tsakaninka da bayin ɗan uwanka ɗan uwa mun fahimta ko Allah ya ce hudan shi alqur'ani wani irin shiriya ne wa rahmatan kuma alqur'ani jin kai ne lil muhsinina ga waɗanda suke kyautatawa in ji Allah Allah ya samu a cikin su allazina yuqimuna salata Allah ya ce waɗannan musulmai su ne waɗanda suke tsayi da sallah wa yu'tuna zakata kuma suke ba da zakkan dukiyoyinsu yadda Allah ya shar'anta musu wa hum bil akhirati hum yuqinun Allah ya ce sannan waɗannan mutane suna da yaqini a game da lafiyar su ji Allah duk abin da za su yi Allah ya ce sun samu yaqini akan sha'anin biyar duk abin da suka yi sun san da akwai kiyama duk abin da suka yi sun san akwai sakai kaga cikin farko yake da sana sun tsayi da sallah mutumin da yake so ya gamu da Allah lafiya bayi wasa da sallah bayi wasa da sallah a addini a addini sallah ita ce kamar math da english a wajen jarabawa idan ka ci sallah annabi ya ce zaka ci komai idan ka faɗi sallah annabi ce ka faɗi komai idan aka ce au za a ma mutane au abinda ake fara bincikawa a cikin ibadar mutum annabi ya ce sallah annabi ya ce idan mutum ya ci sallah sallah ta yi kyau annabi ya ce to duk sauran za a tura maka su maka hai annabi ya ce idan ka faɗi a sallah babu abin da za ka ci a cikin ayyukan as-salatu ibadati eh as-salatu ibadati dukkan ibadodin nan malam mala'ika jibril ake turowa ya zo ya saukar mana da shi wani ya sami annabi a hanya ya gaya mishi wani wahayin ya same shi a masallacinsa ya gaya mishi wani wahayin a same shi a hanya a gaya mishi wani wahayin a same shi a cikin gida a gaya mishi da aka zo saukar da sallah sai aka ce ya tafi ya je ya karɓo ta da kansa sallah ita ba a yi ko ta za e eh, sallah ita ta daban eh, ita ta daban Allah ya ce allazina Muna salata su ne suke tsaye da sallah bisa ka'idodi da Allah ya shar'anta musu bisa ka'idodi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su a kanta wa yutunar zakata Allah ce kuma suke ba da zakkan dukiyoyinsu kaga an yi maganar sallah a wajen ibada to da aka zo wajen dukiya sai aka yi maganar zakan dukiyarsu abu na uku Allah sai ce wa hum bil akhirati hum yuqinun Allah sai kuma game da kiyamar game da lafiyar suna da yaqini sun haƙƙaƙe cewa akwai sakamako a bayan wannan rayuwar Allah ce ulaika ala hudan min rabbihim to irin waɗannan mutane Allah ce suna kan wata irin shiriya daga ubangijinsu Allah ya turo kwale-kwale da zai cece su Allah ce kuma sun shiga kwale-kwalen sun hai ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan bayi Allah ce suna kan wata irin shiriya daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihun Allah ce kuma waɗannan bayi su ne rabautattu waɗanda za su rabauta a duniya da lahira banki daya lafazin alfalagu shi ne rabautu wanda babu wani rabo a bayansa har abada idan mutum ya rabauta rabautuwa a wajen Allah to ya gamu da rabautuwa ta har abada wacce kuma wannan rabautuwan ba za su taɓa fuskantar wata barazana ba har abada rabautuwan da bayi fuskantar wata barazana kuma har abada Allah ya ulaika ala hudan min rabbihim irin waɗannan mutane Allah ya suna kan shiriya daga ubangiji su wa ulaika humul muflihun kuma irin waɗannan mutane sune rabautu a duniyar su da rahirar su Allah ya samu a cikin su amin ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين فإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم الله يسوى ومن الناس تجد متاني الله يسوى أقوى بنا سكين المتاني من يشتري لها الحديث الله يسوى وزي زي يسيو لها الحديث لها الحديث wa kullu ma yanhi an ta'ati an zikrillahi anil khair duk abinda zai dauke hankalin bayin Allah daga ambaton Allah ko da'a ma Allah ko ya dauke hankalin bayin Allah daga dukkan wani ayyukan alkhairi ana ce mishi lahawul hadith Allah ya ce wa minan nas daga cikin mutane akwai man yashtari lahawul hadith wanda ke zuwa ya sayo lahawul hadis Abdullahi bin Mas'ud bai suka je suka tambaye shi suka ce mishi menene ake nufi da lahawul hadis yace na rantse da Allah Allah da babu abin bauta da gaskiya su shi yace na rantse da Allah Allah da babu abin bauta da gaskiya su shi yace na rantse da Allah Allahn da babu abin bauta da gaskiya sai shi sau uku ya ce musu huwal gina wannan ayar Allah da ya yi magana A kan akwai masu tsawon sayan la'awul hadis ya ce ana magana ne a kan kiɗan kiɗe da wake sai da ya rantsuwa sau uku ya ce na rantse da Allah da ba abin bauta da gaskiya sai shi cewa da Allah ya yi wa minan nas man yashtari lahawal hadis daga cikin mutane akwai masu sayan yashashiyar zance wadda take kautar da mutane daga tafarkin Allah ya ce abin da ya shafi wake ne da kiɗe-kiɗe da raye-raye a tsakanin mutane. In eh, ana cin shi da hawan hadis. Allah ya ce wa minan nas daga cikin mutane akwai man yashtari na hawan hadis waɗanda suke sayan irin kayan kiɗe-kiɗe da wake-wake li yudilla an domin batar da mutane daga tafarkin Allah su rikitar da mutane su ɗauke hankalin mutane daga tafarkin addinin Allah Allah ya ce akwai su abinda ake bukata a wajen samari na alkur'ani ko karatun hadisi sai su samar da waɗannan wake-wake da za su maye waɗannan gurabe na waɗannan ayoyi da hadisai a zuce mata abinda ake bukata a wajen 'yan mata na karatun alkur'ani da karatun hadisi to sai a samar musu da waƙoƙi waɗanda za su maye musu gurbin waɗannan ayoyi da hadisai a cikin rayuwarsu lidin la'an sabilillah Allah yace domin su batar da mutane su kautar da mutane daga tafarkin Allah maimakon a bar mutane akan doron shari'a tafarkin da Allah ya tsara musu su gudanar da rayuwa akai Allah yace sai a samar musu da kide-kide da wake-wake waɗanda za su kusar da hankalinsu daga tafarkin Allah bi gairi ilmi Allah ce kuma ba tare da wani ilimi dalili na shari'a da mutum zai dogara a kai kan wannan abin da yake ba wa yattaki da ha uzuwa Faɗin nan ya kudu ila sabilin li yudilla an sabilillahi bi gairi ilmin wa yattaki da ha uzuwa ay sabilin sabilillahi uzuwa da eh, zai ɗauki hanyar Allah ta farkin addinin a matsayin iski in eh, ana kiran sallah yana sa kayan kiɗa kiɗansa da waki waki ana sallah ya sa airfis ɗinsa a kunnen sai yana jin wakan sai yana jin kiɗan duk abin da ya shafi addini wannan shi ba damuwarsa ne. Allah ya ce ya ɗauko abin ya sayo abin domin kautar da bayin Allah ɗauke hankalin bayin Allah daga addinin Allah Allah ya ce kuma sai ya riki tafarkin Allah abin iskilinsa ulaika lahum azabun muhim Allah ya ce waɗannan bayi a sanar da su suna da azaba na walakanci a ranar alkiyama ke eh, suna da azaba na walakanci a ranar alkiyama yanzu a cikin garin nan akwai waɗanda diloli ne Lagos suke tafiya su je su ɗebo Nigerian bin su shigo da shigo ci. Eh, kai ka sani idan an kasa mutanen garin nan kashi goma, kashi tara musulmai ne, za su sayi wannan kasusuwa wata matar idan ba tun waɗannan jilolin ba har ta mutu ta ina za ta ga Najeriyan su to iya sana'ar su kenan da wannan yake cin abinci da wannan yake biyan kuɗin makarantar ƴaƴansa da wannan yake ɗaukan tsawainiyar rayuwar iyalansa zai je shiga mota ya tafi Legas ya je ya iya abin da zai saro irin waɗannan kasusuwa waɗanda suke ɗauke hankalin bayin Allah daga addinin Allah Allah yake ula'ika lahum azabun muhim irin waɗannan mutane suna da azaba ta walakanci a ranar alkiyama wa idza tutla alayhi ayatuna Allah yake kuma idan an karanta mishi ayoyi ne ma'ana an mai nasiha an mai wa'azi ko an gaya mishi cewa wannan abin babu kyawu Allah ya hana walla mustabbiran sai ya juya yana da girman kai inji Allah ba so ya karbi gaskiya dama annabi yace girman kai shine in karban gaskiya da kallon banza wa mutane Allah ya ko da an karanta mishi ayoyin walla mustabbiran zai juya ne yana mai girman kai ka Allah ya ma'aha Allah ya kai ka ce bai ji ayoyin da aka karanta ba bai ji maganar Allah ba bai ji narfan azaban da aka yi tanadi Ba masu wannan mummunan aiki ba ka annabi udunaihi wa karan Allah ya kai ka ce akwai wani nauyi ne wani toshiya ne a cikin kunnuwansa duk abin da ake faɗan bayi ji Allah ya ce fa bashiru bi azabin Ali. Allah ya ce kai mishi bishara da wata azaba mai radadi da zai gamu da ita a ranar alkiyama Allah ya tsare bayan Allah ne mun ji waɗannan abubuwa ko wa minan man yashtari lahawal hadith Allah ya ce daga cikin bayi akwai waɗanda suke sayan yashashiyar zance fassara mafi yawa da sahabban annabi suka ma wannan aya suka ce abin da ake nufi da lahabul hadis shine waƙe-waƙe da kide-kide lidilla an sabilillah Allah ya ce kuma manufar yin waɗannan waƙe-waƙen ko ta'asirin da za su yi a cikin al'umma shine su kautar da bayin Allah daga tafarkin Allah iya aikin da waka da kiɗa zai yi a cikin bayin Allah shine ɗauke hankalin bayin Allah daga tafarkin Allah ka san wani yadda kake gani kenan sai ya ji wa'annan waƙoƙin tukunne ke samun hankalin sai kwanta da shi Allah ba akbar eh Allah yake الله نزل آخر الحديث الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ثم ثانية تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية تقشعر منه جنود الذين يخشون ربهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله نزل أحسن الحديث الله يتي الله shi ya saukar da wannan mafi kyawun zantar ya kira alkur'ani a hasanar hadisi in dai ka fi magana ne in dai ka fi abin da ake natsuwa ne in dai ka fi abin da hankalinka zai kwanta ne Allah ke nuna saukar da hasanar hadisi mafi kyawun Allah nazzala a hasanar hadisi Allah shi ne ya saukar da wannan mafi kyawun zantar alkur'ani kitaban mutashabihan kitaban yushbihu ba'dahu ba'dan fi fasaha littafi ne da sashi yana kama da sashi a wajen fasaha irin abin da ke cikin suratul baqara na mu'jiza irin wannan abin ne a cikin inna a yana karkau kitabar mutashabiha masaniya sannan littafi ne da yake shan tilawa a karanta a maimaita alkur'ani ne kawai baya tsufa a cikin rance wannan kaɗai ke nuna alƙur'ani maganar Allah baya tsufa a wajen gaske yanzu mutum sai ya zo ya karanta maka suratun nisa'i kai kanka ka haddace suratun nisa'i in ya fara karanta maka sai dauke hankali idan wani ma ya zo ya karanta maka sai ka ji karatun ya sake ta asiri a ranka to haka shi zakin Alƙur'ani bai raguwa har abada kitaban mutashabihan masaniya Allah yake ta kashe irru min musulutun lafi ne ya so na rabawin fatun waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya yakan karkata yakan rarrawa, ikar cikin su yakan tashi idan an karanta musu alqur'ani sun masalli suluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Allah ke fatun su da zukatan su sai su sanyi in sun ji alkur'ani Allah ce sai su koma zuwa ambaton Allah Allah ke zalika hudan lahi ya hadi bihi man yasha Allah ke alkur'ani ya dinga kada ka alkur'ani ya dinga sa cikin ka na sanyi alkur'ani ya dinga baka natsuwa Allah ke zalika hudan lahi ya hadi bihi man yasha Allah ce wannan dacewa ce ta Allah da Allah ke datar da wanda yake so Allah ya datar da shi wa man yudlilillahu fama lahu min hadi duk wanda Allah ya batar da shi Allah ke bayi da wanda zai ceto shi daga cikin wannan fatan da yake to wani yana ganin abun nishadin abun ɗaya da kewarsa shine kiɗe-kiɗe da wake wake Allah ya ce wa idza tutla alayhi ayatuna in kuma an karanta mishi ayoyin mu wallahu mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai bai son na siya mai sama ka Allah ya sa Allah ya ce sai ka ji sai ka dauka bai taba jin wa'azi akan wannan abu ba ku ka annabi udunai waqaran Allah ya ce kai ka ce cikin kunnuwansa akwai wani toshiya da ya toshe shi wadda baya jin wa'azin da ake ci fa bashiru bi azabin alim Allah ya kamishi albishir mishi bishara da azaba mai radadi ka ga mishi akwai abin da zai Daya daga cikin abin da Abdullahi da Abbas ina tsoratar muku da sauraron kiɗa da waka yace saboda tsirar da minafirci suke yi a zukatan bayan duk wanda zai alakantu zai kulla alaka da sauraron kiɗa da wasu wallahi zuciyarsa ba za ta taɓa yin ba zai taɓa zama ne domin abdullahi dan afafisi suna tsirar da minafirci a zuciyar mutum yadda ruwa ke tsirar da ciyawa idan ya zuba a kan cutar suke sawa a cikin zukatan mutane الله يسوي الله يسلم في الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم نبذل إنزاء القرآن ينتهي ما بين التركيب والتركيب نعم. إذا أتي مكانه akan abin da ya shafi mutanen banza da hukuncin su, to salo na gaba kuma sai a zo mutanen kirki su ma da sakamakon su Allah ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati lallai waɗanda suka yi imani kuma suke aikata ayyuka na ƙwarai lahum jannatun na'im Allah ya ce suna da aljanna aljanna na ni'ima inda Allah Allah ya ce waɗanda suka yi imani suke aikata ayyukan ƙwarai Allah ya ce mun yi musu tanadi aljannar ni'ima da za mu sa su a a ranar alkiyama khalidi na biya Allah ya za su tabbata a cikin wannan aljannar wa'adan lahi haqqan Allah ke kuma alƙawarin Allah gaskiya ne in dai sun yi imani sun yi nagartaccen aiki Allah ke makomar su aljanna wannan alƙawari babu sabawa cikin Allah wa huwa al-azizul hakim lalle Allah mai mabuwayi ne Allah mai hikima ne da ya tsara tsarin shari'a ga bayinsa domin su yi tafiya akai su rabauta a duniya da lafiya Allah ya samu dace sai Allah ya ce خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين خلق السماوات بغير أمد ترونها الله شيني ودي أحد السمين ba باتاري da wani madogara wani baba wani tsarno da aka sa yake tokare ta ba wanda kuke iya gani ita da mamfinta mara shakir ya ce kalakar samawati bi gairi amadin tarauna ai kalakar samawati bi gairi amadin kama rauna. Allah shi ya ta sammai ba tare da ya sa wani fila da ya tokare sama ya tsaye da ita ba yadda kuke ganinta babu abin da ya so ka ta to haka Allah ya ce ka san tsarin Allah idan ya maka faɗa ya ce ma karka yi ko ya maka umarni ya ce ma ka yi to sai kuma ya nuna maka shi a Allah ne yanzu ba abokin ka ne yake hana ka wannan abin yanzu ba wani ne a cikin halittu yake hana ka ba sai ya tabbatar maka da cewa shi Allah da ya halicce ka Allah da ya halicci waɗanda suka gabace ka Allah da ya halicci duk abin da kake ganin ya fi ƙarfinka wannan Allah shi ne ya maka umarnin ka daina ko kuma shi ne ya maka umarnin ka da ba mu da? ya idan akwai wani mai gidanka da ke bin tsoron sharrin Allah sai baka misali da shi ce ni ne mai mai gidanka wannan shi ne tsarin Allah ta zima mutum ba to idan ko mutum bai ji ba to ta fi hukuncin da za a mishi kalakar samawa bi gairi amalin haka Allah shi ne ya halitti sammai ba tare da wani fila da kuke iya gani wadda ya tokare ta ba shan ya ce duk da babu ganin ma babu filan da ya tokare ta Allah shi ya rike sama shi ya tsayi da sama a sama ya tsaye sun tsaye a sama ba eh, in kana ganin saman akwai abin da ya tokare ta baka gani to sun kufa a falon ya rauki na tsayi faukahun ولم يروا إلى الطير فوقهم كافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير Allah ce wajen ne da suke ya ce ka dubi yadda suke tashi suna kada fuka fukensu wa wai tabi Allah ya kawo lokaci da su rike fukafukin su yi sulu ko ba su Allah ya su rike shi ba su hura shi kuma ga shi suna da rido a sama ma yunsi ku hunna illa rahman Allah ya ba wanda ya rike su a sama illa Allah ma nan kana magana technology ka je yadda Allah ke. yake ka je yadda Allah ke. wallahi ma babu karatu mafi ne a duniya da za a ma ɗan adam a Allah daga lokacin da ka fahimci Allah to rayuwa ka hau surgun eh Allah ta kalli tsaye da ne kirewa a tsohon na hanyar ce ma yumsikuhun min illallah Allah ce da kace ganin su a sama da ni na su ko kuna ganin akwai wata waya ce daga kasa da ta saukare su Allah ya ce to ni ne na halittu sama wadda babu tsarnu babu wani kwafa babu wata fila da ta tokare sama yadda kuke ganin nan Allah yake haka ta tsaya wa alqafil ardi rawasiya an tamida bikum Allah shine ya zuba duwatsu a bayan kasa su zama turke ma kasa an tamida bikum Allah ce don kar kasar ta dinga rawa da ku waɗannan duwatsu Allah ce kalle da suka kafe kasa kafewa ka je ka tashi kalli duk dutsen da ka sani ka je ka tashi a gaba ka kalle shi wannan dutsen biro waye abu to waye zai iya rubuta tarihin dutsen lokacin da yake karami duwatsu sun kure kare. duk abin da kaga ake ajiye shi a matsayin tarihi babu wanda ya sai ce maka dutsen tension nan ya san lokacin da bai wuce tsayin mutum ba babu shi amma ai ga dutsen nan alright dauko shi aka yi aka zo abun aka kafa shi iyo waye waye da mai baka an wallahi ban da Allah ba ta ci ko an san wa'annan duwatsun da kake gani ke, ka je bayan gari ka ga wannan dutsen dauko shi aka yi daga wani waje aka ajiye shi abun ko tsirowa ya yi abu duk duniya ba wata ke ba ta cikin wannan sassan yadda ka gan shi haka baban ke gan shi haka kakan ke gan shi haka kowa ya gan shi Allah ya ce wa alƙafil arzi da wasiya an tami da bikin ni ne na kafa waɗannan duwatsu a bayan ƙasa Allah ke domin kar ƙasar ta dinga rawa da yanzu akwai abin da ke iya diddiga ƙasa in ba ikon Allah ba babu Allah yake wa basta fiha min kulli dabba sannan ya zuba dukkan jinsin dabbobi a cikin wannan kasa waɗannan dabbobi da suke tafiya a bayan kasa babu wanda ya isa ya iya sanin kididdigar su in ba Allah waɗansu dabbobin a sama su waɗansu dabbobin a bayan kasa suke waɗansu dabbobin suna rayuwa ne a cikin kasa waɗansu suna rayuwa ne a cikin ruwa wa ban tafiya min kulli dab duk dabbobin da kake gani akwai wata dabban akwai wata afiyar da ake yi a wani kamfani duk hawakin nan da ke gansu Allah ya ci aya ce ko ba aya ba wa anzalna min as-sama'i ma'an Allah ya ce kuma mu muke saukar da ruwa daga sama fa anbatna fiha min kulli zawjin karim Allah ya ce sai mu tsirar da wannan ruwan fiya a cikin wannan ƙasar min kulli zaujin karim daga duk wani nau'in tsiro Allah yake mai albarka mai ban sha'awa Allah ya ce muka Allah ya ce ha za khalqul lahi to wadannan duka halittun Allah ne ni na yi fa aruni ma za ka raka alladina min duni Allah ya ce ni kuma ku nuna mu abinda wasu na suka yi in Allah ha za khalqul lahi Allah ya ce waɗannan duka ni na yi ko shi yi ba خلق السماوات بغير عمل ترونها سما وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم جواكم وبث فيها من كل دابة dabbobi da Allah ya saka a bayan kasa. haka ne ko wa basa min kulli dabba wa anzalna min as-sama'i ma'an ruwan sama fa an wa ambatna fiha min kulli zawjin karim amfani da yake tsira Allah ya ce wannan ma za ka raka alladina min ku nuna mini abinda wani ya yi koma bayan Allah min dunihin nan har mala'ika da ya shi ba a runi ma za ka raɗa lafi da min duni Allah ke ku nuna min abinda wani koma bayan Allah shi kuma ya muku a bayan kasa ne mana Allah nan dai shi ne Allah ko ka bi shi ko baka bi shi ba shi ne Allah bayan shi babu ka nuna a bayan ƙasa wani abu da wani Allah ya yi wadda wannan abun ke amfananka a bayan ƙasa. Jama'a mai ta? Ka san idan mutum bai san Allah ba. Sai ka ga harkan teknoloji ya ba shi sha'awa da burge shi akan Allah. Eh, wani ne aka ce maka ga wannan mutum shi ya ƙirƙiro wannan tefiya mutum na saudiya kana najeriya sai ku yi magana bayan an gama maka bayanin sa, kuma shi ya kirkiro jirgin sama ya yi lodi mutum da kayansa a fashe shi a sama a tafi da shi shi kuma mutumin da ya jirgin sama zaka ce shi kuma ga wanda ya yi shi wanda ya yi shi idan ba shi da fasaha shi zai yi fasaha eh, duk wani burgewa da za ka ga mutum ya yi, to ka tuna Allah da ya yi shi. likitoci suka ce hanyar jini da yake cikin ɗan adam hanyar da jini ke bi a cikin ɗan adam idan da za a ware shi a miƙe shi fili guda tsayinsa ya kai mil guda hanyar jini da yake cikin ɗan adam inda za a miƙe shi kamar zari, tsayinsa ya kai mil guda ka dubi luki da aka saka a cikin ido da yadda ido yake kyaftawa da kariyar da yake ba wa rayuwarka ka dubi in ba Allah ba sai ne wannan babu shi babu shi kuma in ba baka da lafiya shi ke ba da lafiya haka ne Allah ya ce fa'aruni ma za ka raka lalina min duniya to ku nuna mini abinda wasu koma bayan Allah suka halitta a bayan ƙasa wadda a kai rayuwar ku ta dogara Allah ya ce ku nuna min. Allah ta yace bal zalimuna fi dalalin mubin Allah ya ce gari su ne azzalimai mushrikai suna cikin kasashe mabayyaniya ma'ana kasashe kawai ba tare da an gina ta akan dalili ba sun fata kawai sun fata amma ba tare da abin da suka rike koma bayan Allah din nan yana iya musu wani abu na amfanarwa ko cutarwa ba su ce dai ce ta da akan su Allah ya kama mu dace mu kwana sai ce idan Allah ya kai mu sai mutum ya fi dora da inda mutum ya fi dora ya fi